yanzu haka faɗin tibabe da fulani da ke faruwa a wasu sassan jihohin benue da taraba na faɗaukan wani sabon salo da ya kai shafan wasu al'umman da ke kan iyakan jihohin biyu kamar yadda rahotanni ke nunawa adadin waɗanda aka kashe na faƙaruwa bayan ma ga waɗanda aka raba da gidaje da kuma waɗanda aka kora a garuruwan akwana da argo da ke kan iyakan jihohin biyu sunana abdulhadi ahmad rafu kuma ya shafi ma'aikatan da akwana garuwa duniya akwai arfu akwai akwana muna nan kwata da an yi garin gonan benue ne to dukan mu ba tibaye wa fulani kuma yanzu ka ba musulmi ko ɗaya a garin duk an kore mu ani akwai yaran mu guda bakwai wanda har mu same su ba kuma akwai guda uku wadda wasu ba tabbaci a idan su a kashe su a wata kauyen tibana kiyan Yoja. labarin da muke da shi zuwa jiya da mangariba da mun samu labarin cewa an kashe mutum sama da goma sha takwas abin da ya kama daga kashin biyar har garin to sun zo sun kai wani kauye bayan garin kauyen suna dawowa sai so sai suka da aka suka je aka suka samu matsala wurin zuwa suka ce mu mutanen gari in suka zo na garin za su aka kashe shi wanda ya kai ga wasu sun kwana daji wasu kuma sun sun gudu sun dawo garin ukare suna zaune yanzu dukansu. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wasu shugabannin tubabe da na Fulani sun fa nemi a teburin sulhu. rabu James Nungwa wanda tsawon kwamishina ne a jihar Taraban kana kuma shine ma shugaban hadakar kungiyar tubabe a jihar ya ce lokaci yayi da kabilun biyu za su sasanta. Idan an koro su ne daga Benue tibayen da suke Taraba kai kuma menene suka yi musu. Kaduna abin da ya kama daga cinkai duk tibayen da suke nan ba su da gida ko daya Fulani sun ne kurmus abin da ya kamata yi shi ne ya kamata ya zauna da ni mu haɗu da gwamnati saboda mu yanke wayannan marus marar da su wanda suke zuwa su lallata mu kasa eh, shawarar da ke zan bayar a nan shi ne a kira ni a kira ma na me yake Allah mu san mutane mu hayi duk ne abu da zai kwanta. Kamar shugaban Tibaban, shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Taraba Alhaji da Umar Danburan na mai kiran a sasanta. Eh mu abin da muke so a yi shine a yi kiran gaggawa a zuwa zanna shugabannin Tibabe da Fulani a yi resolving issue din nan da a cikin ruwan sanyi ya fi mana da amfani da karfi. Kawo yanzu dai jami'an tsaro ne da suka da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma sojoji ke shawagi akan iyakan jihohin biyu don kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. DSP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba. shakka wannan harin da ake tsakanin makiyaya ne da kuma tv kuma yawancin tv suna shigowa ne daga ba cikin taraba ba suna shigowa daga area benue ne suke shigowa suna zuwa suna wannan barnan suke kaiwa fulani hari fulani kuma suna kai musu hari yan sandan mu muna nan muna aiki kwarai da gaskiya tun dare da rana don mu tabbatar cewa akwai doka da oda kuma duk wanda ya karya doka doka za ta aiki a kai shi so muna nan muna patrolling da sojoji da sauran wada sister agency duk gaba da area dunga zuwa ibi duka ana nan ana patrol ana ana kuma stop and search. A dai makon jiya ne gwamnan jihar Benue Gabriel Sassoon ya garzaya fada shugaban kasa inda ya nemi a bashi damar korar Fulani makiyaya da ke jihar batun da koya jawo ta da jejiyar wuya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.